يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا أكو قوة رجب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كرجين كالندا أنا نونا بيو كما ما في kusa daidai zama uku uku ga watan rajab to in ma biyun ne dai to muna da falalan addu'a ta ganin wata biyu uku to kafin nan kuma ta isfiya Allahu akbar Allahumma hillahu alaina bil amni wal imani والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله sai muka dace kuma mana suran imani suran da ta fara da yayin allazina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الله يساك كرم مؤمني هل ينزو يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون من أتدر يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من أترد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا تدير يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب يحب أهلكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أقا هرك الإيمان يفيا وعوانا سورة تردى إنما المؤمنون إخوة فأصله بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون da kuma innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi sun thumma tabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun har yanzu harkan imani a suran qalatil a'rabu amanna lace kullam tu'minu kai saurake kullam tu'minu walakin قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإذا متاشي يا أيها الناس آية تشاء بجن يا أيها الناس أتكم قرآني suna nan daban-daban amma wannan aya ta sha uku za karanta mana ita mushi ya yi ya yi ya nasu nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir aya ta sha uku kenan wanda wannan ya ayyuhan nasu da ka ganta a nan aya ta sha uku a cikin jerin ya ayyuhan nasu a ƙur'ani ita ce ta ƙarshe ita ce dallas ya ayyuhan nasu yau dallas ya yi wallabi na amanu mun dauke ta ne tubu ilallahi ya ya wallabi na amanu tubu ilallahi taubatan taubatan nasuha to farkon ya labi na amanu yana bakara ne farkon ya ayyuhan nasu ma yana nan a bakara kaga aya ta 21 ita ce farko ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ita ce ya ayyuhan nasu ta farko ke ya ayyuhan nasu ta biyu ita ma a suratul baqara ta farko aya ta 21 ke a ta ƙarshe kuma aya ta sha uku to ya yi nasu ta biyu ya yi nasu kulu min mafil ardi halalan tayyiba kulu min mafil ardi halalan tayyiba sai me wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ita ce ta biyu da wannan mana da ya yi nasu guda biyu a suratul baqara ke kafin wannan wakafin farko dai yanzu mun san yayi wallazina yayi nasu ta farko yayi nasu ta biyu sai kuma yayi nasu ta ƙarshe to tsakankani kuma zamu zo mu tattaro yayi nasu yayi nasu gurgurdan surorin da suka surorin da suka fara da ya ayyuhan nasu eh, ya ayyuhan nasu suratul nisa'i يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة تافارة يا أيها الناس سيكون سورة الحج إذا ما ta fara أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضئة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى walakin azaballahi shadid to ita ma surar ta fara da ya ayyuhan nasu to sai kuma wanda ta kare da ya ayyuhan su, hmm? ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ba wai ta kare cancan amma dai kafin ƙarshe. ya ayyuhan nasu taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لو كذا سي آية كرشي كين معنى سورة لقمان آية 33 كين wannan kadan daga cikin wasu ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu kenan eh mun san ta farko da ta biyu da ta ƙarshe da kuma surori da suka fara da yayi hannasu da kuma wanda ta ƙare da yayi nasu to kafin kuma sai mu zo mu shiga sauran yayi nasu na Qur'ani Allah ce ya ayyuhan nasu fasarar ayat tukunna Allah ce ya ku mutane don nan ba manta ba ya harfu ni da ko to akwai kiraye kiraye da Allah yi da yawa akwai na manzanni kamar da Allah ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan Allah ya kira manzanni sannan kuma akwai na ya ayyuhar rasulu sannan akwai ya ayyuhan nabiyyu mun samu nau kenan uku sannan kuma akwai na ya ayyuhal ladina amanu shine fi tsoka yafi yawa qur'ani guda sai sai kuma akwai ya ayyuhan nasu wannan da muke so mu dan yi karatu akan shi sannan kuma akwai ya ayyuhal ladina kafaru har kafare ma an kira su eh, akwai ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawm akwai na kuma qul ya ayyuhal kafirun to sannan kuma akwai na ya ahlal kitabi ce ƙul ya ahalar kitabi ta ila kalimacin sawa’in bainana wa bainakun kamar na bakwai akwai na yabani isra’ila oke zai je mana takwas kenan akwai na yabani adama daga wannan kawai a ishe ka kai budget a cikin ramadana karatun ramadana nida'atun rahman don kai budgetin din za ka ya baka karatu ne mai faɗi yana kafin a ƙara ramabana a ƙara sharhoyin ayoyin nan na ga inda ba karatun zuku za a yi ba ko ja mu je na ga zai iya rike mu a ramadan insha Allah domin ka tattara ya fi aya ɗari to kaga aya ɗari kuma a ramaban ai sha Allah tabarakallah to ya ayyuhan nasu Allah ya kira mutane gaba daya akwai ya ayyuhan nasu yau akwai ya ayyuha akwai ya ayyuhal insanu ya ya ayar take ya yawa ya ayyuhal insanu yawa akwai insanu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim akwai insanu sannan kuma akwai kiran ya ayyuhan nasu yanzu Allah ya kira jinsin mutane ne gaba daya mu duba a farko Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu kana nida'u sabiq ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhann Allah ya kira masu imani ne kana nida'u sabiq li ahli al-iman li ta'dibihim bil akhlaq al-fadila dan Allah ya ladabtar da mu da laduba masu falala wanada huna bi sifatin nasi kama nan sai Allah ya kira ya ayyuhan nasu allazi huwa ismul jinsil insani yau suna kawai na koma waye ko ya ayyuhar rasulu ne ko ya ayyuha ya ayyuhal amanu ne ya ayyuhal kafaru koma waye ya shiga cikin wannan ko ya bani adama duka kaga mun shiga ciki li yunasiba bayan al matlub dan ya zama maganan ya ayyuhal nasu ya dace da abinda content na ayat wa yu'akkidu ma'anaha anhu sabiqan kuma ya karfafa abin da aka hana mu da farko liwa'ammima al-khitaba nasi jami'an dan ya gama mutane gaba ɗaya man an min as-sukhriyati wal hamdi wa gairi, dhalika 'ala itlaq duk abin da Allah ya hana mu a baya to nan sai zai tattara mu gaba ɗaya ke wani zai ce to ai eh ya ayyuhal ladina amanu can aka faɗa ce to ni kuma ai kaga martaba ta bata kai ya ayyuhal ladina amanu ba ce to ka shiga nan ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu Allah ce inna khalaqnakum ce lalle Allah mai girma daukaka ya halicce mu min zakarin wa unsa daga namiji da mace from a male and a female mana ya kasance su maza ne su mata to kaga daga nan matsala da za mu samu a daidai nan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wannan ya yi nasu ita ce ta ƙarshe a ƙur'ani sannan ta biyu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa Allah ya fara gabatar da ambatan namiji akan ambatan mace wannan shine yaren ƙur'ani so da dama aka samu Allah yana gabatar da namiji akan mace in an ce zakar namiji unsa mace don ka duba zubin qur'ani zaka ji Allah ce wa ma khalaqa dhakara wal untha in ka duba kissan matan Imran Allah ce wa laysa zakaru kal untha in ka duba ayoyin gado Allah ce yusikumullahu fi auladikum sai ce zakari. mithlu hazzil unsayayn sai da ka fara kawo namiji da ka kawo mace sannan kuma ka sake duba lirrijali aga nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun yace walin nisa'i mana mata dai suna bin mazaje in ka duba aya ta 35 a suratul ahzab yace maza sai mata maza sai mata innal muslimina maza wal muslimati sai mata wal mu'minina maza sai wal mu'minati wal qanitina maza sai wal qanitati was sadiqina maza sai was sadiqati was sabirina maza sai was sabirati wal khashi'ina maza sai mata wal mutasaddiqina sai wal mutasaddiqati maza sai mata wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati sai wanne a والصائمين أكوي والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين ماذا تقولنا سي والصائمات ماتا سي والحافظين فروجهم ماذا والحافظات ماتا والذاكرين الله كثيرا ماذا masu zikiri zakirai cikin maza sai ka ce wadhakirati da mata masu zikiri to dukkan su Allah ya tattara su wadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima kaga duka ana gabatar da maza maza maza sai mata mata mata to ko munafikai ma sai a fara gabatar da su kafin suwa mata almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd ba'dhum min ba'd sai dai su harkar su muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf amma mu'minai ne sai kaga wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kaga duka dai ana ta gabatar da maza sai mata don ka zo mushrikai ma munafikai ana gabatar da maza sai mata mushrikai ma maza sai mata liyu'adhiba Allahu wal walmunafiqati wal na maza sai wal mushrikati wa yatuba Allahu alal mu'minina sai wal mu'minati wa kana Allahu ghafurur rahima to kaga wannan yaran Qur'ani ke amma yaran dan boko shi zaka ji zai maka turanci amma dan bokon da bai san addini ba shi zaka ji ya ce maka ladies and gentlemen ladies and gentlemen mana ya mana maganan azzaniyatu maganan iskanci ke mana yaran ladies and gentlemen yaran alfasha ne ke ba kyau mana ka ce mana azzaniyatu wazzani anan ne kaga aka gabatar da wa mata akan maza to fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda da kuma alkhabithatu matan banza lil khabithina kaji ko a gurin ne ake cewa ladies and gentlemen amma gurin karanci ana cewa gentlemen and ladies da fatan za su ji ziyara kuma baka ci baka isa ka ci gyaran wayannan ayyun ba ina bayuwa na ayyun kuma ba a nasu an ce to ai akwai annasi ko mansukh babu kawai dai ka dawo me yau za ka yi ko a gaban waye ce gentlemen and ladies O mankind, we have created you from a male and a female. kaga gentlemen and ladies ma ga ka fara ce mana wani ladies and gentlemen ce kai kai kai wannan matsala ta biyu a yake gabatar mun gane matsalar ana gabatar da maza akan mata ardijalu kaga qawwamuna 'ala an-nisa'i maza sune qawwamun kamar ya kasance an gabatar da mata kamar da yawanci muke yanzu yawancin al'amuran mu mata ake barwa to kaga yanzu ya zama annisa'u qawwamatu 'ala alar ke daidai da cefane ni dai abin da na sani da shi ne iyaye maza suke cefane su kawo gida ko a ce yaro ya je kasuwa ya ibo da aka cefano amma yanzu ba ku maza ku kuke ba mata kuɗin cefane yau ta je ta yi cefa ne komai goma goma tumatir goma tattasai goma albasa goma menene duka goma goma sannan kuma ta je ta siyo kerosene sannan ta je ta siyo charcoal yau duk an mallaka musu kuma su yawanci haka suka fi so yau a ba su je su yi dan abin da ya saura a yi rizabin ya shi amma iyayenmu na da ba haka wallahi suke yau za ka samu su za su je su kawo kawai ita tana nan a gida ne amma za ka samu da ita kake layin eh tumatir ka dai za ka sai tumatir in kana zuwa ke sannan ita mata zo sai ka samu ga namiji ɗaya ga mata guda dozin ɗaya je ka nan kwanan nan ka gani ya ake cinikin tumatir hmm? kerosene wanda ya ka samu ga mutum ya zo siya ga mata kamar hudu biyar shida to ga wannan ba kyau ke yana nuna cewa ba mu da kishi kenan mazan yanzu ba su da kishi mutum mai kishi zai dinga barin matan shi tana zuwa cefa ne kuwa zai yi wahala amma mara kishi kaga ne ce to gashi nan ku yi cefa nan abin da za ku yi to gwanda gwandan akwai yara gida ita kuma ita turawa don babu yaran waye zai je cefa mata kaga kai ne arrijalu qawwamuna 'ala nisa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mun gane wannan jumla Allah ya halice mu maza da mata in ka duba ƙarshen suratul nisa'i a suratu ali imran Allah ya sake kawo ne fastajaba lakum rabbukum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd min dhakarin aw unsa man 'amila salihan fi min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun to falanuhiyannahu hayatan tayyiba a qur'ani dai duka zakar unsa zakar unsa kuma ƙarshen ƙarshe suna cewa what a man can do ƙarya ne ƙarya ne woman can kan ibin it idbeta ƙarya ne kuma Allah ce walaisa zakaru kal'unsa ba duk abin da namiji zai iya yi mace za ta yi ba a'a walaisa zakaru kal'unsa to da kamata muna da irin wannan ƙa'idojin akan ƙa'idojin addini to inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa sai Allah ce waja'alnakum shu'uba Allah ya sanya mu shu'uban into kenan shu'uban menene shu'uban mana ne yake ce maka shu'uban yani ummatun kabiratun tajma'u qaba'il shine nation kenan wanda ta tattara kabilu ga kaman matsayin mu na 'yan Najeriya ko 'yan Afirka yau kaga akwai kabilu barkace a karkashi to wannan shu'ub kenan nations wa qaba'ila sannan kuma da kabilu yani qaba'il duna shi'u ya ce akwai kabilan Ibo akwai kabilan Yorubas akwai kabilan Hausa akwai ƙabilan Fulani akwai ƙabilan Biram akwai kabi to kaga wannan su duna shu'ub kenan to me yasa Allah ya haka wannan menene hikiman ce li ta'arafu yani li anta ta'arafu nan akwai wata an mudmara a gurin akwai an da take koyayya masabab yace li ta'arafu dan in san ka dan ka sani sai ka sa wani baki ne wani baki baki wani baki wulik wani fari ne wani fari fari wani kuma gashi dan fari pat wani ja ne wani ja jajaja wani ja baubau za ka samu dai launin fatar tamu yawa ta bambanta to me yasa Allah ya haka li arafu, don mu san juna to Allah ce inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda yafi daraja gurin Allah mai girma da daukaka inna akramakum indallahi wanda fi girma wanda yafi daukaka ba na cewa honorable ba to the most honorable of you with Allah waye ku zama honorable na asali dan siyasa ne ina inna akramakum inda Allah atqakum wanda yafi zama honorable a gurin Allah shine wanda yafi tsoron Allah yake ko ba shi da jib nan honorable ne shi ma eh sai dai mu bara mu iya gane shi honorable bane amma da kana da jeep kaga mun gane kai a duniya honorable ne ko kuma an zabe ka a matsayin chairman ko a matsayin kaza ya ce honorable honorable honorable din inda kai shiga honorable a gurin mutane kai honorable ne amma a gurin Allah shirme ne in dai baka da tsoron Allah to inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi tsoron Allah shine wanda yafi girma da daraja gurin Allah to sai Allah ce inna allaha alimun Allah mai girma ɗaukaka alim ala wazni fa'il me yawan sani ne sannan kuma khabir Allah kuma har yanzu khabirun ne zai bamu labarukan abinda muke gaba daya to wannan fassarar aya kenan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير farkon ayan kaga ta fara da ya ayyuhan nasu yau muka ɗauki wasu lambobi na ayoyin ya ayyuhan nasu da na duba sai ga surar da tafi yawan tsokan ya ayyuhan nasu ita ce suran da ta fara da ya ayyuhan nasu ta rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim ita ta yi kaftirin ya ayyuhan nasu so hudu ne to sannan kuma ya nasu a suratun nisa'i Allah ya kawo so uku to sannan suratul fatir ya nasu so uku sai suratun baƙara ya nasu so biyu to sai kuma ka samu suratul hujurat so ɗaya tak suratul luqman ma so ɗaya to kaga kana da 112334 ina ma'anar 112334 mana 11 suratul luqman ɗaya 1 na biyu suratul hujurat ɗaya 2 suratul baqara yayi wannan su guda biyu 33 a 33 suratul nisa'i so uku suratul fatir so uku sai 4 suratul hajji so hudu suratul hajji so hudu to kake ne zai na nuna maka cewa ya ayyuhan nasu a qur'ani yana da dan maki to Allah mai girma da kuka datar da mu da sakonnin da yake cikin ya ayyuhan nasu manya-manyan jigajigan sakonnin saƙon farko na tsoron Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un 'azim sai ya ayyuhan su taqu rabbakum واخشوا yau لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا to wannan ita ma ayyuhan nasu kaga tana dauke da me taqwa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum to sannan daga cikin ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu in muka duba Allah mai jima da kuka yake cewa ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun sako na biyu da yayi wannan suke kunshe da shi a ya mana kiyama ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur suratu fatir ina bambancin wannan ayar da na suratul luqman an ji wannan ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun to fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur to ya ayuhan nasu taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا to zuwa nan shine baya cikin suratul fatir inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur kaga daga cikin sakonni ya ayyuhan nasu mana kada shedan ya rude mu shedan tsohon nan karka ya ya rude ka kuma ya fika dabara ya fika experience duk abin da ake iya bukata ya fika dadewa a duniya babu ma haɗi tsakaninka kai tsakanin shi ma da babanmu ma ba haɗi babanmu annabi adam ballantani ni ko kai dan yaro dan misisi. eh ko kai tsoho ne yanzu a gaban shi dan kai waye ya ce ji wannan dan yaron fa ya sha aka haife ka ya gwada babanmu annabi adam eh, ya ce ai wannan dan yaro shi a gaban shi aka halice annabi adam ya zai mai sujada to Allah ya ce kar ku yadda shedan ya bude mu sannan kuma ya yi wannan su tana karantar da mu me gobe kiyama inna wa'dallahi haqqun sannan daga cikin sakonnin ya ayyuhan nasu akwai bautan Allah ita ce ya ayyuhan nasu ta farko ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum da man kana barka ba karka ce ai kai kana cin ya ayyuhan nasu in Allah ya so ya shirye ka a ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum man huwa rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون sannan kuma daga cikin sakonnin ya ayyuhan nasu يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يوكي إيماني دا قرآني وأنزلنا إليكم نورا مبينا سننكما يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم kaga akwai maganan ya ayyuhan nasu ku imani ya ayyuhan nasu qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum to fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa lillahi ma fi samawati wal ard wa hakima to kaga lalle maganan ya nasu yana da bukatar lalle in sake zama in sake fahimtar wani sako Allah ya turo ma ya nasu to malam da ya gama gaya mana wannan ayan fassaranta yake cewa Allah ya sanya mu shu'uban yani umma kabira tajma'u qaba'il da kuma ƙaba'il Kabiru ƙanana-ƙanana to kaga mu ma ƙabilu ne ko don yana buƙatar mu gyara ba bahaushe har kullum sai ce ai Kabiru ai wane ai birom ne ai kaga ƙabila ne eh an gasma ai kaga ƙabila ne to kai malam bahaushe kai waye sai ce a ni bahaushe ne ha to kaga asali ma ya kwaba ne anan bai gane me ma ƙabila ba kenan ko larabawa ana cewa ƙabilan me ƙabilan larabawa ƙabilan ƙuraishawa asalin ƙabila wanda take da background kenan har ma an sa sura musamman an ce suratu hausa la suratu me ƙuraish to su ma ƙabilu ne don dai har ƙuraishawa ƙabilu ne to ba haushe kuma shi waye kaga kenan la min babi aula to don nan kenan ba maganan wai birom shine kabila eh ibo shine kabila yoruba shine kabila anga shine kabila har mutun an ce wannan birom ne eh birom ce kai ka ashe ban san kabila bane <laughs> a to yin dinka tsoron Allah ba wallahi har gaban Allah duniya da lahira ya dika inna akramakum Allah atqakum to don nan mu duba wannan ayan tana sorba mana wani ta damuwa musamman cikin kabilan hausa fulani kuma musamman ka dawo kabilan hausa shi mutum ya karɓi musulunci eh babbe ne yawa musuluncin nashi ma dai fa kawai gashi nan dai to mu mana ɗaukan kaman bahaushe yau shine asalin musulmi alali kuma bahaushe shine asalin ba maguje huwa bil aksi asalin ba ma guje shine bahaushe ke to ga ba wani ba wata falalin da kake da shi akan wanda yake biron ba wata falalin da kake da shi akan ba an gashe ko akan ba bushe ko ba fillace ko wanda yake can mai duguri zuwa kenan ba barbare ko kanuri inna akramakum kawai inda Allahi atqakum wanda ya bi tsoron Allah kawai shine the best amma ba wani tsoron Allah kana ta alfahari ku ne ku ne kaza ku ne ƴan asalin gari ku ne kaza ku ne kaza ka gama alfaharin ka kakaf sai a je a auna ka a ma'auni gobe kiyama sai zama baka daidai da fuffukin sauro a gurin Allah to ya zama me kenan ina fa'idan alfahari babu to don abin da ya kamata mu dage shine taqwallahi ta'ala ba wai mu ne asalin Hausa Hausawan garin Jos mu ne asalin hausawan garin kano mu ne wani ke muke ainihin cikin gari mu ne muke kaza kuma wannan annoba ce ta gama ko ina da ina to kaga abin da ya kamata kenan lallai in yi kokari in samu tsoron Allah daga kowane kauye nake in dai ji tsoron Allah na hai to shine ma ce wa inna tafadula bainakum ma huwa bittaqwa faman bihi biha kana huwa akramu wal ashraf wal afdal duk wanda ya kasance su siffatu da taqwa huwal akramu huwal ashrafu huwal afdalu shine mafifici ke sai ma da ce wada'u tafakhura kubar alfahari inna allaha alimun bikum wa bi domin Allah shine mafi sani fa ya san mu kuma ya san ayyukanmu khabirun bi bawatinikum wa ahwalikum wa umurikum sai ma da cewa qad waradat ahadithun sihah akwai hadisai masu yawa da suka zo akan wannan matsala minha ma rawahu abubakar al-bazzar musnadihi daga ci akwai riwayan bazzar a cikin musnadin shi daga hudhaifah ibn al-yaman ce kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullukum banu adam ce dukkan mu fa ƴaƴan adam ne dukkan mu ƴaƴan adam ne sannan kuma wa adam khuliqa min turabin annabi adam shi kuma an halicce shi ne daga turbaya to kaga dukkan mu daidai da daidai ke bal mu bakake ma muna da wata falala wata falala kenan e kana da falala akan balarabe ko baturi mai jan fata wace falala ke nan wa zai iya hango mana ita falalan da kake da shi a kan shi na? ƙasa wani ya ce ƙasa to ai dukkanmu daga ƙasa ne akwai wani abin da zai bambance mu ko ya bambance mu baƙaƙe da farare a idan shi biyu ne kai ma biyu ne ba wannan ba ba wani annabi baki ya biya maka cikin bani isra'ila launin zai yi zama yau abinda nake nufi a nan yanzu ka hasko ka'aba kullum da kullum riganta menene yawa kullum da kullum kawai ana za mata bakin kisuwa ne kullum da kullum balarabe kullum baki yake gani abu na biyu a jikin ka'aba muna da alhajar ba ce al'abiyar sai aka ce al'aswad da wannan balarabe yana maka wani tantama ce unzur ilal ka'aba unzur ilaiha hadaka Allah sannan sai ka ja shi ka kai shi alhajar sai a duba yaya jikin shi yake al'aswad da wannan abubuwa guda biyu a za ka samu bakin fata yake da miza amma ka ce karfi akwai baturan da wallahi ya maka warm glow wannan ya fi seven dice ya fi ya fi wannan warm glow kawai karfin da yake da shi wallahi ba irin naka ba fatar ma ba irin taka ba to da wannan abubuwa guda biyu Allah mai girma kuka ya fifita mu a kansu to wala yantahiyanna qaumun yakhruna bi abaihim wansu da suke alfahari da iyayensu in ma su daina aula yakununna ahwana ala Allah min aljulan ko kuma ya kasance sun fula kanci a gurin Allah fiye da dabba da take ba ta da mutunci ba dabba mataciya to kaga kenan lalle yana nuna maka mu ji tsoron Allah mu daina alfahari da iyaye ai mu ne asalin asalin Hausawa to kace ku ne asalin Hausawa me kake nufi kenan ya ba haushi yau ku ne asalin maguzawa to kaga kenan ba wani alfahari bane alfaharin bai yi ba kuma su shi balarabe in ya ce, ha'un da wawun da sinun in ka duba a kamus na larabci menene hawasa hawasa domin shi zai faɗa hausa ba zai faɗa shi kamar yadda bahaushe zai faɗa to sai a can su suke ce mana wai tsarafun minal jununi ɗaya kenan ko sai maka hiffatu aqlin mana hankalin da mutum mutum da bashi da cikakken hankali shine hawasa ko a ce hausa'u hausa'u yani hada majnun ce to wannan sunan kamar ya mana tasiri ne ko yaya Allahu ala. ka duba ga mu nan da yawa amma taron tsintsiya da shara haka ake faɗa ko muke ba shara ne to ga mu nan da yawa amma kuma taron shirme kawai ka duba mu muna da yawa amma kuma kawai sai dai a lokacin siyasa ne ake iya gane bahaushe yana da yawa Eh, a lokacin siyasa kawai amma ban da wannan lokacin yanzu ana wahalar wuta ana maganar ruwa maganar asibiti to duk namu da aka samu shirme ne don su kananan asibutuka da muke da shi taron tsintsiya ne kawai ba shara amma suna sai ka samu mashi Allah karamin asibiti amma yana da abubuwan da ake iya bukata ko kuma nasu ma yana ya fi ma na gwamnati mu wani asibiti ne namu ya fi na gwamnati mu muna zuwa nasu amma nasu su suna zuwa namu to kaga me yasa to kaga taron hawasa kenan hmm? yanzu ina gurin da muke da shi na sky ne to kaga mu muna zuwa gurin su amma su zai zai wahala a ce ga wani gurin sky ne sannan su su zo gurin mu zai wahala ba mu da shi amma ga munan tare da yawa sosai in gidan sama dai an sa mai tayas an yi menene ce a ah, wannan alhaji wani in kaga motoci suna wucewa alhaji wani yau shi dai ya tara ma shi, amma abin da zai tara ma al'umma ba mu da wannan to mana yake cewa hadisi na biyu wa rawa ibn abi hatim wa tirmidhi an ibn umara radiyallahu anhuma qala ƙafa rasulullah صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته القصواء annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawafi akan dabbar shi da ake ce mata qaswa wannan me yake nuna mana fiqhun musulunci kenan yayi dawafi ala naqatihi alqaswa mana ya halatta ayi dawafi akan dabba na biyu fa ya halatta a shigar da dabba masallaci ke kaji yanzu wani masallaci aka shigar da kasuwa ba masallacin muhajirun ansar ba ba masallacin al'ansar ba an shigar da ita ina masjidul haram abu na uku yana nuna maka <coughs> fitsarin raƙumi menene ba najasa bane tunda an shigar da raƙumi cikin masallaci to ga wanda fitsarin shi najasa ne yanzu an shigar da najasa masallaci ke domin duk lokacin da ya so ya fitsari zai iya yi to matsala ta gaba akan wannan yanzu a zamanance ina hukuncin in shugabawa ne ko sanatawa ne ko sakatarewa ne ya je ka'aba kuma shi baya so ya taka da kafa sai ce shi zai dawafi ne a helicopter dawafin hmm? ya yi ko bai ba dawafin ya yi ko bai ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi ala naqatihi qaswa akan dabba to irin dabbobin su kenan a wancan lokacin to mu kuma irin dabbobin mu a yanzu yana iya a shigo da mota eh irin kananan motar nan da suke aiki a cikin harami a iya zagawa da shi pit-pit-pit pit ya gama musamman a sama kaga zai dawafi a sama gurin yana da nisa sosai sabanin a ƙasa ne to yace shi yanzu gaskiya ana jiran shi hmm, a Washington DC to saboda haka yanzu ya tsaya wai zai dawa abin nan zai bata lokaci saboda haka a kawo helicopter kawai fit fit fit fit fit fit yayi ko bai ba mala albani a cikin hijjatun nabi yace yayi ya yayi to kaga wannan wata sabuwar matsala ce yanzu dai nasu ce nasu ne can da wannan za ka samu akwai bakake masu karfi da suke daukan mutane aka sai ka ga a gaba wani a baya bakake ne dukkan su ba balarabe kuma ga bala'in karfi kawai ka ji an ce kashaf kashaf kashaf in ya sa maka hannu kawai haka wallahi sai matsar da kai kashaf kashaf Da don su jajayen fata kawai sun ji kashaf kawai sai matsa ya rufa maka shi a tsiri ke to a lokacin da aka zo aka yi bandage su aka zama babu su gaba da yanzu ba dama ka dauki mutane saboda suna cutarwa da yawa ko me suke ci naka ga kawai ya sa ma hannu haka sai ya matsar da kai fa kawai kashaf kashaf to kaga yanzu shi yayi dawafi a yane a sama yayi kuma dawafin yayi yayi to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi ala naqatihi alqaswa yastalimu alarkana bi mihjalin fi yadihi akwai ta sanda mai lankwasa don yazo sai ya sa akan hajarul aswad in yaje can ma rukunul imani sai ya sanya shi فما وجد لها مناخا في, مناخا في المسجد حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجال annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu gurin da za a saukar da wannan taguwa ba kaga lokacin ka'aban ba ta da fadi ke amma zuwa yanzu zaka samu masha Allah tabarakallah abin fara da abubuwan sun yawa sosai wa fa kharaja biha ila batn al-masih sai aka fita da ita can batn al-masih fa unikhat ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته النبي صلى الله عليه وسلم سيمس خطبة هنا كان تابورش فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله النبي صلى الله عليه وسلم سيبو ديادة الله معنا إن الحمد لله يا أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم aibatal jahiliya Allah ya gusar muku da jahilanci irin na jahiliya wa ta'zimaha bi abaiha wa ta'zimiha bi abaiha da kuma inda suke girmama iyayensu in ka mutum yana tutiya da wai shine dan shi ne, dan wane ka duba shi a cikin masailul jahiliya daga matsala ta ɗaya zuwa matsala ta ɗari da da takwas. Sheikh Muhammad ibn Abdul yana saka mana masailul jahiliya to yana in ka duba daga dai kai sacin daga ɗaya zuwa na 128 yace fannasu rajulani mutane kashi biyu ne rajulun barrun taqiyyun karimun ala Allah mutum da ya kasance mai yawan biyayya mai yawan tsoron Allah mai karamci gurin Allah wa rajulun fajirun shaqiyyun hayyinun ala Allah da mutumin da ya kasance kuma fajiri ne shaƙi ne matsiyaci ne makaskanci ne a gurin Allah sai ce inna Allah azza wa jalla yaqul ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha shu'uban شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ثم قال صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أما يكتوى فيه راو ضعيف الرواية ابن أبي هاتم إن الترمذي أو راوي ديك ضعيف شيني عبد الله ابن جعفر والد علي ابن المديني baban Ali ibnul Madini ba ibnul Mudani wani yana cewa ibnul Mudani la Ali ibnul Madini shi babban malamin hadisi aka tambaye shi to ya babanka ba a hadisi ce abi dhaifun kai amma kai ne a yanzu ka faɗi wannan gaji abi yace dhaif baban shi dhaifi ne kawai addini muke yanzu ba gargajiyanci ba to warawa at-tabari at-tabari fi adabin nufus قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعيد فقال دورت خطبة من ذن الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا شيخ سورارا لا فضل لعربي على عجمي yanzu babu wani fifiko akan balarabe akan wanda baya jin larabci duk wanda ba balarabe ba shine ajami ke har bature ma ajami ne yanzu laraba su ne da suke gefe to duk wanda ba balarabe ba ya zama ya zama ajami to kar kai ka dauka bakin fata kai ma kafi bature a a wala li ajamiyin ala arabi bakin fata ko wanda baya jin larabci bai fi balarabe da komai ba wala li aswad ala Ahmad. ko baki a ce ya fi ja Walali ahmar ala aswad ko a ce ja ya fi baki duk a wannan a musulunci babu shi illa taqwa sai dai kawai da tsoron Allah yace ala ku saurara hal ballagtu na isar wannan babu wani wannan wai sahabbai wannan layin farare ne ku zo nan wannan layin bakake ne kuna can babu ai kaga ko harami ba wani wanda ya sai ce wannan layin bakake ke sahun bakake ku bakake ku zo ku taro a nan kai ku farare ku zo ku taro a nan a sai dai wanda suke da irin wannan jinin zai riga sun zo sun taro a guri daya in za ka zo ka zauna ce a akwai mai gurin to ku je ku karata yana sai je sahun farko so da dama kuma alhazai suna zuwa makka ma ba san ina ne sahun farko zai yake fara shi gurin yana da wani technicality ba kowa zai gane ina ne tsawon farko ba sai ka duba wanda suke harka a gurin sosai ga gurin ne aka duba yau ina ne liman zai yi sallah to shi kuma ba shi da wani guri takamaimai wani guri yana kusa da ka'aba wani lokaci yana can bayan makamu ibrahim to daga in kana dawafi kaga mutane sun tsatsaya yawa to mana sun kama tsawon farko ce wannan Allah ya fahimtar da shi wani yan shekaru kuma za ka gan ka tsaya a gurin yau kafin an ɗan fara za ka ga mutane sun ɗan fara tsayawa. to wannan kun tsaya kuna mana cikas ne ce hadaka Allah imshi imshi ce kai da kiki ne baka gane imshi imshi tashi ka ba mu guri yau shi yanzu yana jiran me as-safful awwal to kai ma an kaje ka jona to a lokacin ka gane okay wayannan mutanen suna jiran as al awwali amma kai shekara 40 kana zuwa makka yana baka taba shiga san farko ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma makka yana da wahala sai wanda Allah ya datar shine aka samu yake sahu yake sallah a ina as-safful awwal to ba wani wanda zai ce to wai wannan gurin bakake ne wannan gurin ala hal ballagtu qalu na'am kace ya rasulullahi Allah ya isa yace to falyuballigh ash-shahidul ghaiba to duk wanda yake na anan ya isar da wanda baya nan sai ma da cewa qad taqaddama zikru hadith muslim wa ibn majah an abi huraira inna allaha la yanzuru ila suwarikum Allah baya kallon surar yau kai fari ne ko baki ne a hancinka kana da hanci ko baka da shi kana da kumatu ko baka da shi to yawan kumatu man kai yawan kumatu sai a ce ko kai munafiki ne hmm? kai yawan jiki jiki jiki wa idza ra'aitahum Allah ce to aji samu. alama ce karama ta munafikai ta munafikai to ba wai kana da jiki shikenan kuma kai alfari cewa ji jiki ji fata to in kana himmatuwa da fata fata to shi Allah ba ruwan shi da fata wa amwalikum Allah ba ruwan shi da dukiyarmu ko inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum jikinmu dukiya ba ruwan Allah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum وعند الطبراني عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم Allah baya lura da dangantakanku wala ila ajsamikum baya lura da jikinka wala ila amwalikum ko kai alhaji ne ba ruwan Allah ya kai alhaji ne bal ma suke fara shiga aljanna ne talakawa sai talaka ya shiga aljanna ya huta da shekara 500 kafin alhaji ka zo shekara 500 talaka yana can to kaga ina ina ranan kudin kenan yanzu duk kudin da kai a duniya shekara nawa ne ka more ya wuce shekara 50 shekara 60 shekara 70 80 ka mutu to shi talaka kuma yana can a cikin aljanna shekara 500 to sannan an gama maka hisabi ya alhaji sai ka riske shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu Allah ya bamu ne ko Allah ya hana mu eh shi kenan ka dinga yin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba shi ke walakin yanzuru ila qulubikum Allah ko yana duba zukatanmu wannan sune abinda malai ka mana dangane da fassarar wannan aya Allah mai gima da kuka datar da mu fi dunyar akhirah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum yana sati mai zuwa mana tare da nukan da ta kare wannan ayan ta kare inna akramakum 'inda Allahi atqakum yaya zan kasance cikin akramun nas yaya zan kasance cikin khairun nasi yaya zan kasance cikin afdalun nasi to muna tare da wasu hadisai masu yawa musamman daga cikin sahihul jami'us saghir to zamu ji waye yafi ni, akwai khairun nasi hadisan za su kai 20 30 haka khairun nasi mafi alheri cikin mutane yanzu dai mun ji guda ɗaya ne ko inna akramakum indallahi atqakum to sati mai zuwa mana tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalun nasi akramun nasi khairun nasi to zaka ji inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta bamu waye yafi waye mafifici a cikin mu waye mafifici a cikin mu to kaga hikima wannan shine mu karanta dan mu yi aiki da wayancan din sai mu wuce mutane da yawa akwai mutane da yawa a gaban mu mu ma insha Allah za mu yi shiga gaban mutane da yawa Allah bai gima da kuka datar da mu fi duniya akhirah اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وصالح قوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين